daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar view Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni duk a ga jamhuriyar ta Nijar. sannan muna nan ko kodayaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu ware barkanmu da dare da fatan kun wuni lafiya mahmud lalo ne tare da babu yakubu makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe ta da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato takwas da rabi agogon ghana amma kuma karfe hudu da rabi a nan washington dc a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wato hukuncin da wata kotun ɗaukar ƙara ta birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar ta yanke wa mutanen da ake zargi da safarar jarirai cikinsu har da tsohon kakakin majalisar dokokin kasar Hama Ahmadu sannan a yau ne shugaban najeriya muhammadu buhari ya koma bakin aiki bayan da ya dawo daga hutu da jinya daga birnin london a makon da ya gabata kenan shin ko me da me ya yi a wannan rana tashi ta farko bayan ya wannan takarda sun shiga da shi da mataimakinsa wanda ya rike wato daga mulki profesa yemi oshibanzo da baya da suka tattauna a tsakaninsu ba mu da masani akan wannan abu To yau kan wannan batu za mu baku dama ku bayyana ra'ayinku shin ya kuke kallon wannan dawowa ta shugaban Muhammadu Buhari lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida Kada ku manta muna tafa da labaran wasanni inda za ku ji yadda wani mai goyon bayan kungiyar Barcelona ya rasa ransa a wasan da kungiyar ta yi a kwanan nan a Najeriya amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a. wata mai magana da yawun fadar shugaban amurka ta white house wato kellen kowe ta ce ba ta da wani shaida a kan zargi da shugaba donald trump ya yi wa cewa tsohon shugaba barack obama ya ba da umarni da aiku tsawon wayoyin gidansa na trump towers da ke birnin new york a wata hira da talabijin cnn da safiyar yau litinin kanwe ta ce ba aikinta ba ne kawo shaida kuma dalili kenan da yasa ake gudanar da bincike a hirarta da wani wakilin cnn da ake kira chris kumo conway ba ta faɗa ko idan fadar white house za ta iya aiki da wa'adi da kwamitin majalisa akan harkokin leken asiri ya gita mai karewa ranar litinin ga shugaba donald trump da ya kawo shaida akan zargi da ya kan shafinsa na twitter sama da mako ɗaya da ya gabata daga badar white house har zuwa ma'aikatar leken asirin kasar babu wanda ya bada wani karin bayani da ke nuna an yi wani kutse kuma kakakin shugaba obama ya musunta wannan zargin wani dan jam'iyyar democrat kuma kusa a cikin kwamitin harkokin leken asiri na majalisar mai wakiltar jihar florida da ake kira adam schiff ya faɗa wa talabijin abc a jiya lahacewar bai ga wata shaida akan wannan batu ba shugaba donald trump da majalisun kasar na fuskantar babban kalubale a tarihin siyasar kasar a yau litinin a kokarin da jam'iyyar republican ke yi na sokewa da mai gurbin shirin inshoran kiwon lafiyar kasar da tsohon shugaba barack obama ya kirkiro ana sa ran wata cibiya mai zaman kanta mai masana tattalin arziki da masu sharhi akan kasafin kuɗi za ta fitar da wani bayani kan kimanta yawan amurkawa da za su yi asarar inshorar lafiya wato idan har trump da jam'iyyar republican suka yi nasarar soke wannan shiri da tun shekarar 2010 ake amfani da shi inda mutane miliyan 20 da ada ba su da inshora yanzu suke samun shirin na biyan kuɗin su sharhin da kungiyar za ta yi a matsayinta mai zaman kanta da irin rawa da take takawa harkokin majalisun amurka zai bai wakilan majalisar ra'ayi akan abin da za a kashe akan dokar da ake yin niyyar wake niyyar tabbatar da ita wacce za ta kasance a shekaru goma masu zuwa ko kuma tasirin da dokar za ta yi a kan matakin da ake son ɗauka trump ya yi alkawarin cewar shirin kiwon lafiya da zai kawo zai haɗa kowa da kowa a ciki kuma inshoran za su fito da ita za ta yi arha ga ɗaiɗaikun mutane da ƙungiyoyin da suke yi wa ma'aikatarsu wato aiki tuni da tuni dai wato kakakin majalisar wakilai Ryan ya tabbatar da cewar mutane ƙalilan ne za su samu inshorar a ƙarƙashin wannan shiri wa'in labarai na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jami'ai jamhuriyar demokradiyyar congo sun ce an yi garkuwa da wasu jami'an majalisar ɗinkin duniya guda biyu da suka hada da wani ba amurke guda da kuma ɗan ƙasar sweden haɗe da wasu 'yan congo su hudu a gundumar wato kasai central jami'an gwamnati sun ce waɗanda abin ya shafa sun haɗa ne da michael sharp ba murke da kuma zihada kalatan daga sweden jami'an sun ce zuwa yanzu ba a gano masu garkuwan ba jami'an majalisar ɗinkin duniya a birnin new york su kuma sun ce ba za su iya tabbatar da an yi garkuwa da jami'an nasu guda biyu ba sai dai ofishin majalisar ɗinkin duniya a can congo ya fara neman waɗannan mutane jami'an amurka da na iraki sun ce suna samun nasara a yaƙi da suke gubzawa na sake kwato yammacin birnin mosul daga hannun ƙungiyar is suna cewar dakarun gwamnati suna ƙara dannawa cikin yankin da 'yan ta'addan ke rike da shi kuma sun yanke hanyoyi da abokanan adawan nasu za su iya arcewa daga nan wani babban kwamandan mayakan iraki major general man al-sadi ya ce dakarun tsaron iraki yanzu suna rike da sama da kashi daya cikin uku na yammacin masul bayan fafatawa na kimanin wata guda da aka yi a wurin kungiyar is ta kasance cikin birnin mosul tun tsakiyar 2014 amma sai aka kwace gabashin birnin a cikin watan janairu a wani farmaki da gwamnati ta kai yanzu dai kungiyar ba ta rike da wani muhimmin birni a hannunta a jiya lahadi dakarun iraki sun kwace hanya ta karshe da ke shiga birnin mosul sannan kuma wani jami'in diplomasiyar amurka brett magog ya ce yanzu 'yan is sun makale a cikin birnin labaran juna kenan muka karanto muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To za mu fara ne da jamhuriyar Nijar inda kotun ɗaukar ƙara ta yanke hukuncin zaman gidan yari na tsawon watanni goma sha biyu ga mutanen da aka samu da laifin safarar jarirai cikinsu har da tsohon kakakin majalisar dokokin kasar wato hama amadu sai dai lauyoyin da ke kare shi sun bayyana shirin shigar da kara zuwa kotun gaba kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da sule mumuni barma ya aiko mana tsawon wani guda aka shafe kotun ɗaukaka ƙara ta birnin yamai tana sauraron mutanen da ake zargi da laifin safarar jarirai in banda tsohon kakakin majalisar dokokin nishar hama amadu da ke gudun hijira yanzu haka a faransa wanda kuma lauyoyin da ke kare shi suka fice daga zauren shari'ar tun da hantsi saboda a cewar su akwai rashin mutunta doka a wannan zama a ƙarshe dai kotun ta yanke da dama daga cikin waɗanda ake tuhuma hukuncin zaman wakafi na watanni goma sha biyu galibinsu 'yan siyasa kamar su ɗan majalisar dokokin ƙasa abdulabo da jagoran 'yan adawa hama amadu wanda a take lauyoyin da ke kare shi suka nuna rashin gamsuwa da wannan hukunci da suka ce kotun bata saurari korafe-korafen da suka gabatar mata ba wajen sa abinda metro musi bubakar ya ce ba a yi adalci ba lauya metro musi bubakar ya kara da cewa za su je kotu ta gaba wato kurre cassation domin ta karya wannan shari'a ce qui est sûr que nous nous allons nous pourvoir en cassation nous allons les voies de recours droit hama amadu wanda ya fafata da shugaba isuhu a zagaye na biyu na zaben shugaban kasar da aka gudanar a watan maris na 2016 ya shafa kimanin watanni hudu a gidan kasan filinge kafin daga bisani kotu ta bada izinin fitar da shi zuwa wata asibitin kasar faransa tun a shekarar 2014 ne wannan badakala ta sayan jarirai ta bullo inda wata jarida ta bayyana mai dakin tsohon kakakin majalisar dokokin kasar niger a jerin matan attajirai da na manyan mutane da ake zargi da safarar jarirai daga najeriya sai dai hama amadu da magoya bayansa na kallon wannan zargi tamkar wata makarkashiyar siyasa da nufin a hana masa shiga zaɓe zargin da masu mulki suka sha musantawa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger madalla a gaida sule to a makwabciyar jamhuriyar ta niger wato najeriya a yau ne shugaban najeriya muhammadu buhari ya koma bakin aiki bayan da ya dawo daga hutu da jinya daga birnin london a makon da ya gabata shugaban ya fara aikin ne bayan da ya aike wa da majalisar dokokin kasar wasiƙa cewa ya dawo aiki wakilinmu umar faruk musa da ke abuja ya aiko mana da wannan rahoto yau dai ya hau kujerarsa kuma ya fara gana da manyan manyan jami'an gwamnatin najeriya a ciki har da mataimakin shugaban kasa farfesa yemi banjo wanda shugaban ya samu bayanai akan abubuwan da suka faru tun bayan da ya tafi hutu da kuma lokacin da ya dawo ya karbi ragama mulki daɗin daɗa kuma sauran jami'an gwamnati ɗaya bayan ɗaya suna zuwa suna yi ma shugaban bayanai akan muhimman abubuwan da suka faru da irin matakan da aka ɗauka na waɗansu abubuwa da ya bari a baya malam garba shehu kakaki a fadar gwamnati ya mun ƙara ƙarin haske dangane da da yau din ta kasance a fadar gwamnati. Bayan ya wannan takarda sun shiga da shi da mataimakinsa wanda ya rike wato rabin mulki professor Yemi Oshibanjo kan da baya nan da suka tattauna a su ba mu da masaniya akan wannan abun abin da nake so dai masu tsararru su gane ai shi sha'ani irin wannan kai doguwar tafiya wajen kwana hamsin baka nan ai ba da garaje za ka zo ka hau wannan kuma zai dan tsan lokaci kai kanka ka nazarci yadda abubuwa suke tafiya kuma kada a manta cewa shi kansa da barkin su shugaban kasa ai cewa ya yi ji mutumin da ya yi jiya ai ba zai fara da abu da garaje ba fatan mu shine mu kanmu da tare da shi da su abokan aikinmu da suke masa tsare-tsaren ayyuka da yake yi yau da kullum a ɗan sassauta masa abi a hankali domin jiki da jini in Allah ya sa har ta sosai sai a fara kamar yadda ake fara zuba wani lokaci takwas har goma karfe na dare ana sa abubuwa amma yanzu dai za a ci sannu sannu bisa gabanin da yawa 'yan najeriya bayan da ya dawo ya nuna godiyarsa da cewar zai ƙara rike amana su kuma ya ƙara inganta ayyukan da yake musu domin kyautata rayuwarsu menene gaba-gaba a jerin abubuwan da kake ganin a yanzu 'yan najeriya suke bukatar shugaba muhammadu buhari ya yi domin godiya akan irin rikon amana da addu'o'in da aka yi masa a lokacin da yana jinya eh, to eh, yanzu ai kowa ya san abubuwa muhimmai da ya saka a gaba kan shi ana mulki. maganar tsaro maganar yaki da rashawa da cin hanci maganar tattalin arziki magana ta tsaro da su yaki da rashawa da cin hanci a an samu ci gaba ga garamin ci gaba kuma matsalar tattalin arzikin kasa ita ce ta gaba ta yi baya amma ina so in tabbatar maka cewa yana da kyakkyawar niyyar samun wasu muhimman ayyuka da yake ganin idan an yi za su kyautata musamman harkar tattalin arziki na kasar nan gaba magana wutar lantarki irin na su man bila nan da ake so a yi da kuma titin dogo wato layin jirgin ƙasa ke so a yi irin su Kano zuwa Lagos Lagos Calabar Calabar Maiduguri waɗannan muhimman ayyuka suna cikin abubuwan lalle shi da Buhari yana so ne da hankali a kansu ina so ce maka magana taki na zamani wanda yake za a fara eh, sarrafa shi a nan Najeriya yarjejeniya da yi da kasar Morocco yana fatan cewa shi ma ne da ga amfani moriyar abin cikin gaggawa don amfani jama'ar ƙasa a ƙasa wannan noma da ke yi, wanda shi ne. wanda zai fidda kasar mu daga cikin wannan mawacin hali na tattalin arziki da aka shiga. Kakakin shugaba Muhammadu Buhari kenan Malam Garba Shehu a tattauna da ne da shi a Abuja bayan da shugaban kasar ya dawo ya karbi mulki bayan da ya yi watanni biyu yana hutu a Ingila. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya. Madalla gaida Umar Faruk Musa ta yau kan wannan batu muke so mu ji ra'ayinku dangane da dawowar ta shugaba Buhari yayin da ya koma bakin aiki a yau. Shin menene ra'ayinku? Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. kuma da kiranmu na farko mun samu ne daga jihar sokoto wane ne akan layi assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah wa mahmudu lalo kana tare da usman a bello bonkari karamin hukumar mulki ta binji a jihar sokoto najeriya to malam usman muna maka lalle marhaban da shigowa wannan fili a menene ra'ayinka to alhamdulillah farko dai ina muna wa Allah godiya da Allah ya kawo shugaban kasa lahiya kuma ya shiga ofis a yau hmm. to fatar mu dai anan Allah ya ƙara bashi kwarin gwiwa ya ci gaba da inda mataimakinsa ya tsaya wurin kara ci gaba inganta ƙasa wannan ya nuna mana cewa wannan shugaban da ya san aikin shi kuma gashi ya dawo lafiya fatar mu ya mai da hankali kan ƙara ƙarfafa tattalin arziki da harkar noma ta yadda ƙasar mu za ta ƙara bunƙasar tattalin arziki da fatar Allah ya kara mishi jagora Allah ya ƙara bashi ma shawara na kwarai na gode usman a bello ban kare kalmar kuma ita ne jihar sokoto najeriya to madalla mun gode a malam usman daga jihar sokoto ga wani kira mun samu daga jihar naija wani ne kan layi Assalamu alaikum ya hayya na mori ne daga jihar naija a can da local gwamnati. Wa alaikum salam malam ya to muna jin ka. Yawwa ni ra'ayina gaskiya ina farin ciki hmm. da bawon Allah nan ya dawo lafiya. Hmm. Mutane suna ta korafin Allah ya mai cikawa can to kuma Allah ya fi su Don na jin kaman layin na malam usman ya tsinke a wato malam ya daga jihar neja bari mu sake komawa jihar sokoto wani ne kan layi kana magana da haruna zaman matasa bauna kuri'a talakana gona ne yawwa ma to muna jin kamalan haruna to gaskiya muna du talaka wallahi muna tare da farin ciki kwarai kwarai kwarai kwarai kwarai da gaske don dawowa mai girma shugaban kasa janar muhammadu buhari wadda kasan a ce maka yau daren sallah an ga watan sallah haka muke yi kuma ubangiji allah shi ba shi lahiya kuma allah ya ara ya bisa kan maciya malam haruna kamar kamar me kuke so ya mai da hankali ah, wajen ganin cewa an samar da sauyi a najeriya wannan bayan wannan dawa da yi gaskiya gaskiya muna jin kamala haruna ina mu talakawa abinda muke so don Allah ya mai da hankali don Allah komi ya kai lomin don Allah mu haka muke bukata mu talakawa mu ji daɗi to malam haruna kenan daga jihar sokoto bari mu je a jihar kaduna wane ne ya kan layi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi Alhaji Musa. Eh Mahamud Lalo barka da aiki ko barka da dare. Barka da shigowa wannan fili namu. To alhamdulillah alhamdulillah sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Na'am. To babu shakka idan muka ɗauka mun ji daɗi kwarai da gaske ni kaina na yi farin ciki da murna da dawo baba Buhari mm. kuma murna ta biyu shine wai muka gan shi ya yi ɗare dare akan kujerar mulki to alhamdulillah Allah ƙara wa baba Buhari lafiya da wamammiya kuma muna kira ga shugaban ƙasar Najeriya Malam Muhammadu Buhari mm. kamar yadda ya kokari addu'a akan cewa talakawa da suka karɓi wannan gwamnati domin ji bayanan shugaban ƙasa Allah ya saka da alkhairi muna kira gare shi ya waiwayo duba talakawan Najeriya domin gaskiya al'amari talakawa da su suka ba baba buhari ɗari bisa ɗari a wannan goyon baya da mulki nashi da addu'o'i da wasu abubuwa to ya kamata a wayo a nema wa talakawa sauki domin sauƙin rayuwa tunda yanzu ga damuna muke shiga ya kamata a tabbatar da manoma duk wanda zai noma an bashi an yi odar taki wanda talakawa za su shana ya kasance an samu ci gaba a najeriya domin talakawan najeriya gaskiya alhaji musan garo zai mana afuwa ga wani kira mu daga kaduna wane ne a kan layi ne da kuma To yawo muna jin ka. Ina murna ne da muna samu ku da na kai a wannan lokaci. Allah sarki mu ma muna farin ciki da ka same mu. Menene ra'ayinka dangane da Ina ma da Baba Buhari murna da samun lafiya da Allah ya bashi. to mu da muna musu fatan alkhairi da da Allah ya ba shi iko gudanar da mulki lafiya ne to madalla a ah, mun gode wani ga wani kira mun sake samu daga jihar sokoto wane ne akan layi kuna magana da sayudi ahmed sabon birnin local government yawo to muna muna tare da kai amma sai ka kashe rediyon ko kuma ka matsa da kai na ja baya eh yawo saboda tana kutse a tattauna da muke da kai yawo muna jin ka ina kokarin in same ku sai Allah ya hukunta kuma Allah ya bani sa'a na samu Allah sarki kamar da maruin da muke kuke bayani akai eh muna godiya kamar yadda mai girma shugaban kasa yayi muna godiya ga ado inda ake masa hmm. abinda muke fata kamar da ya alkawalin cika alkawalin da ya dauka na shi aiki Allah ya bashi hujja du'a inda za mu yi masu kenan Allah ya taimaka to sai mu ce amin mun gode kwarai da gaske ah. mu ne da godiya ga kira mun samu daga jihar Nasarawa wane ne ka layi injiniya bala a wargaji to muna jin ka injiniya bala amma rediyon ka na amsa maganar da kake ina ga sai ka matsa daga kusa da ita ko ka kashe ta gaba daya ka matsa Wa alaikum salam. Muna jin ka injiniya. gida dai Allah mun gode ma Allah da Allah ya kawo Baba Buhari ya dawo lafiya Kun fita kunyan miyagu. Alhamdulillah mun gode Allah da Allah kara mishi karfin gwiwa da kuma kula da makafan gononi da kura mai da suke nan ba sa ji ba sa gani ba sa yawo ba sa duba ba abinda talakawa suke ciki. to mun gode malam injiniya daga jihar nasara bari mu je can kudu masu yammacin najeriya jihar oshin wani ne kan layi abdurrahman ne daga jihar oshin malam abdurrahman muna jin ka muna farin ciki da dawowar mai girma janar bahari daga jiyan da ya yi kuma daga hutun da ya tafi hmm. muna jin kamar abdurrahman rahman. kuma zai ci gaba daga aiki daga inda mataimakin shi ya tsaya allah ƙara taimaka mashi kuma allah ƙara mashi lafiya da kwanciyar hankali to malalla mun gode a ah, malam abdurrahman daga jihar oshin bari mu je jihar edo da ke makwabtaka da jihar ta oshin wani ne kallai ni da fahir salim marke borno state wanda ina zama edo yau wato muna jin kamalan sale to ɗahiru sale ɗahiru sale yawa to muna jin ka malam ɗahiru sale to abinda na je nema Allah ya ba baba Buhari lafiya kuma ko gana musamman mu yan ja mace local government Borno state mm. ba a kula da mu ba mu san yadda mu ba kaman ta wani fanni ne ba a kula da ku saboda gashi nan duk yan hijira ana mai da su amma har yanzu marke shiru ko ko magana ta ba a yi ba mu san ba kana nufin kaman wato ba kowa kenan a garin na marte gaskiya to a hakan kan gwamnati ta san akwai ani a wurin amma gaskiya mu talaka kan babu wanda aka mai da wurin to madalla mun gode malam dahiru daga jihar edo da fatan waɗanda alakin wannan al'amari da ka yi magana a kai sun ji abin da ka faɗa kuma da haka mu kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin kuma na godiya kwarai da gaske. yanzu kuma sai labaran wasanni labaran wasanni to jama'a mu da wannan lokaci da saduwar mu da ku a sabon shiri na labaran wasanni kafin mu je ko ina ina son yi godiya ga wakilin mu na Sokoto ta Faru kusan yana da ya rike min wannan shiri yayin da nake hutu da ayyuka a Najeriya to ba tare da bata lokaci ba za mu fara labaran wasannin mu ne da wani labari mara daɗi daga can Najeriya din inda wani mai matsanancin goyon bayan kungiyar kwallon kafa ta barcelona ya rasa ransa a yola ta jihar adama lokacin da yake kallon kwallon da aka yi da ita barcelona din a kwanakin baya shi wannan bawan allah mai suna ta da waha dan shekaru a 45 da haihuwa ne kuma an ci wani mai shago ne wanda ya daɗe yana goyon bayan ita kungiyar kwallon kafa ta barcelona din wacce kuma a lokacin da ta yi wasanta na ƙarshe din na quarter final na zakarun turai wanda aka yi kamar za a shata kuma daga baya ta zo ta dawo ta samu nasara to samun nasara ne ya yi ta ihu yana tsalle yana faduwa yana tashi ƙarshen ta har allah ya rasa ransa a lokacin da yake cikin wannan murna din sai a kasar zambia wacce ke tsallen murna saboda ta samu nasarar lashe kofin 'yan kasa da shekaru 20 na afirka bayan da suka sha senegal da ci biyu da babu a kwallon da aka yi a can lusaka zambia ɗin wannan dai shine karo na biyu da senegal take jin jiki a irin wannan gasa din domin a shekarar 2015 ba ta nemi ta ci wannan kofi din amma najeriya suka hana su kuma a gasar da aka yi a cikin senegal din kanta sai kuma malawi wacce ta bada sanarwar cewa abubuwa guda biyu za sa ba za ta iya shiga cikin manyan wasannin cin kofunan kalubalen ka guda biyu na afirka ba matsala ta farko ita ce rashin kuɗi ta biyu kuma rashin koci hukumar kwallon kafa ce ta kasar malawi din ta bada sanarwar cewa ba za su shiga wannan kwallo na shekarar 2019 na cin kofin kalubalen na nations cup ba da kuma gasar zakaru ta afirka ta shekarar 2018 saboda ba su da kuɗi ko ba su da koci ita hukumar kwallon kafa ta kasar malawi ce ta ba da sanarwar cewa ba ta yadda ita kungiyar kwallon kafar kasar ta dauko hayar koci daga wani wuri ba rabon malawi da kocin kanta dai tun cikin watan satumba shekarar 2016 nan da ta wuce ita ma kasar mali tana fuskantar babbar tara daga wurin hukumar kwallon kafa ta duniya saboda ministan wasanni na wannan kasar ya ki bin umarnin fifa na cewa ya gaza kwamitin da ya hada na wucin gadi na gudanar da kwallon kasar shi ministan wasanni na mali wato husaini amiyon gindo an ce ranar larabar da ta wuce ne ya kafa shi wannan kwamiti din domin ya gudanar da kwallon kafa ko kuma kungiyar kwallon kafa ta fema ta kasar amma fifa ta ce musu ya rushe wannan kwamiti din kafin ranar juma'a da ta wuce in ba haka ba mali za ta sha tara kuma yanzu abin da ake sa ran zai faru kenan a ƙashe manchester united za ta yi ƙwallo a yau da chelsea na gasar quarter final ta fa cup amma ita manchester din za ta yi wannan wasa ba tare da manyan 'yan ƙwallonta da yawa ba su har da captain ɗinta wayne rooney wanda ya ji jiki ya samu ciwo a kafarsa bayan da suka yi karo da phil jones a lokacin da suke karɓar horarsuwa sannan shi ma kansa zlatan ibrahimovic ba zai shiga kwallon ba domin ya fara aiwatar da horar hana shi wasa guda uku da aka yi ba da bayan haka anthony marshall da marcus rashford duka ba za su shiga cikin wannan wasa din ba saboda dalili da yawa da suka hada da rashin lafiya isishiya to amma kocin chelsea antonio conte ya ce su kam sun shirya kuma dukkan yan kwallon su suna nan da haka za mu tsaya mu ga idan hakan za ta sa su yi nasara ko kuma ba za su samu nasara ba duk da cewa sun samu wannan 'yan kwallon duka kamar lulu a cikin kungiyar tasu jama'a abin da ya sauka a labaran wasanni yau kenan sai wata litinin allah ya kai na huta lafiya to yanzu kuma sai sharhi muryan amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka amurka a 'yan kwanakin nan ta kaddamar da hare-hare fiye da talatin akan kungiyar ta'addanci na alka'ida a yaman yan ta'addan alka'ida sun kuduri a niyyar kaiwa kasashen turai hari in ji jeff davis kakakin sojan ruwan amurka david ya ce waɗannan har da aka kai kan 'yan alka'ida an ƙaddamar da su ne da haɗin gwiwar gwamnatin yaman ya ƙara da cewa dakarun amurka za su ci gaba da kai har-hare akan 'yan alka'ida a yankin ƙasashen larabawa da zammar gungulta su da kuma musamman kare rayukan amurkawa davis ya ce dalilin tsananta kai hare-hare a kan 'yan ta'addan shine domin hana su walwala a inda suke ganin cewa mafaka ce a gare su ya ce sun yi amfani da yankin da aka yi watsi da shi wajen kisa hare-hare a kan amurka hare-haren baya-bayan nan a kan kayayyaki da gine-ginen alka'ida a baida da shabuwa zai karya lakan kungiyar wajen kai hare-hare a kasashen waje da kuma iya yin amfani da yankunan da suka kwace daga hannun gwamnatin yaman a matsayin wajen gudanar da ayyukan ta'addanci alƙaida a yankin ƙasashen laraba na da haɗarin gaske suna kuma amfani da damar rashin kwanciyar hankalin da ake fama da shi a ƙasar yana mai cewa Amurka, wanda ƙungiyar ta kashe ya fi na ƙungiyar isis na iraki da siriya ƙungiyar alƙaida na da haɗarin gaske ga yankin da ma duniya baki ɗaya kuma ya ce wajen kashe amurkawa kuma suna da niyyar ci gaba da haka amurka za ta ci gaba da aiki da gwamnatin yaman da kuma ƙawayenta domin samun galaba akan alka'ida a yankin don hana su damar gudanar da aikace-aikacensu na ta'addanci. sharhin muryar amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka wannan kuma shine labaranmu a takaice. wata mai magana da yawon fadar shugaban amurka ta white house wato kellyn conway ta ce ba ta da wata shaida a kan zargi da shugaba donald trump ya yi cewar tsohon shugaba barack obama ya ba da umarni a yi kutse a wayoyin gidansa na trump tower da ke birnin new york a wata hira da ta yi da talbijin cnn da safiyar yau litani conway ta ce ba aikinta ne ba da shaida ba kuma dalili kenan da yasa ake gudanar da bincike. shugaba donald trump da majalisun kasar da suna fuskantar babban kalubale a tarihin siyasar kasa a yau litinin a kokarin da jam'iyyar republican ke yi na sokewa da kuma maye gurbin shirin inshoran kiwon lafiyan kasar da tsohon shugaba barack obama ya kirkiro ana sa ran wata cibiya mai zaman kanta mai masana tattalin arziki da masu sharhi akan kasafi na kuɗi za ta fitar da wani bayani a akan kimanta yawan amurkawa da za su yi asarar inshorar kiwon lafiya idan trump da jam'iyyarsa ta republican suka yi nasarar soke wannan shirin wadda ake amfani da shi tun shekarar 2010 inda mutane miliyan 20 da ada ba su da inshoran lafiya yanzu suke samun shirin na biya musu kuɗin maganinsu to masaro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe idan allah kama za ku ji wasu aikin aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe biyar na safe kenan a gogon ghana idan allah ya kai mu kenan in zama da din baba yakubu makeri da ya taya na gabatarwa da da kuma julie latest gresham da ta hada mana wannan shiri sai injiniyan mu rashad smith mahmud lalu ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na amurka a birnin washington dc salamu alaikum